إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى لإساك هذا فسكو كمه أولا من نفسينا الصبر قوم شاد بيارة الربيع الأول أولا شكرا في لليهود ثلاثين لبنين kuma daidai da 29 ga watan janairu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sama kammala littafin fadl islam a darasin mu na jiya na ranar juma'a wannan falala ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma na roƙon shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ya ƙara mana wannan falala tashi ya amfana da mu da dukkan abubuwan da muke ji a wannan daura mai albarka da ake gabatarwa kamar yadda muke bayani jiya cewar kwanukan daura ɗin akwai ɗan sauransu kaɗan bari mu biyo shi da wani littafi wata risala ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab domin ƙara waɗannan kwanakin da suka rage mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu wannan al'amura wannan karatu wannan risala da za mu karanta ita ce aljami'u li ibadatillahi wahda ita ma dai ta muhammad ibn abdul wahab ce shi ne wanda ya rubuta ta sunanta aljami'u wasu kalmomi da suka tara li ibadatillahi wahda abubuwan da suke suke bayani akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kullum zaka ji ana maganar ibada kuma sai a ce ga Allah madaukin sarki shi kadai har aka ƙara wahada in aka ƙara wahada tawkif kenan na babu isbat na farko da aka ce ibada kamar da shekul islam ibn taymiya ya faɗa yace ita ce ismu jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina haka ce al-ibada ismun sunani jami'un wanda yake gamamman sunani ismun jami'un suna ne da yake gamamman suna likulli ma yashabbu Allah ya yarda da ya tara duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da wannan abin min al aqwali na zantuttuka ne wal af'ali ko ayyuka ne al-zahira wanda yake yin su ne a zahiri ake gani kamar abin da ya shafi sallah wal batina ko kuma abin da ya shafi batini ne kuma abin da ya shafi ayyukan zuciya wannan shi an kira ibada ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأن يتشي عبادة وما إذا قدبوا أن تعريف يا شيخ في تك ولا أبن لك أمر رسول إبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله أبن الله تعالى يكيسو ويرضاه ما يدني من الأقوال وأن أبوه أن زنت التكاني wal af'ali ko ayyuka ne al-zahira na zahiri ne wal batina ko na baɗi wanda yake a ciki za ga akwai ayyukan gabai akwai ayyukan harshe akwai ayyukan zuciya akwai aikin da yake sai hada shi da jiki da kuma kuɗi akwai kuma aikin da yake kuɗi ne zalla mana abin da nake nufi da kuɗi zalla kuɗi shi ya fi ƙarfi kamar zakka akwai kuɗi amma sai an samu ƙarfi na zuciya wurin fitarwa da idan zuciya ta cika da rawa sai ga za ta iya fatarwa ba nasu Allah salamata wal afiya wannan ita ce ibada ita kuma ibada tsantsar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai idan ka duba ayyuka abin nan qur'ani baki ɗaya